wanda jiya muka fara kasancewa tare da shi mm. wato wanda yake garin kwasallo mm. a yankin karamar hukumar su ba mm. da ke jihar kaduna gaskiya ne <laughs> kin sai ya faro mana bayani akan rijiya eh. ta dabo wanda muka ce shi kan shi daban nan wato akwai dan wato alaka tsakanin birnin shehu da shi kan shi bare da gaske to don haka bari mu je mu kasance tare da shi malam hasan magaji bakon namu a cikin wannan shiri tun a kasance tare da mu a kallo lafiya. Ni suna na Hassan Magaji, amma da magajin garin ne, to sai kuma na zama sarki a kewayen garin, wanda ake kiran sarkin kago. To ni sarkin kago ne ba sarkin garin ba, amma dan garin ne. kuma na zaune a garin ne ah, ranka daɗe ba mu gane ba ka ce kai ɗan garin nan kuma an kai ka sarki a wani gari ya ya kasance haka eh to in ka lura da magana nan na ce ni ɗan garin ne kuma har sarki na da ya bani magajin gari to ana cikin haka lokacin da aka rarraba yankuna yankuna ƙarin daga tai to shine hakimin garin ya ɗauko ni ya ni wannan gari kago wani ƙauye inda ni ne nake sarautar garin mm. kai wato a faifan wannan garin ku kuyallo kenan to ko za ka ba mu ɗan takacin tarihin rayuwanka eh, to rayuwa na rayuwa ne ne in ka gani za ka ce matashi ne ko kuma ka ce tsoho amma ni a jin abin nan an haife ni a 1945 kaga yanzu ina kusan shekara saba'in kenan da wani abu ko an kuma haife ni a nan kwasalla ne unguwan sarkin fada kuma da lokacin da aka samu a makaranta to saboda kaga da ba firamare da sai dai so ba to daga baya sai iyayenmu ko kakanninmu suka ce a'a ba za su su wuri nisa sai suka dan kwafar da mu to daga nan kuma har girma ya taso sai aka sa mu a makarantar allo wanda makarantar allon sai na zauna a makarantar malam dogara allah shi mashi gafara to daga nan kuma na yi karatun ilimi a wajen malam yaro mutumin unguwar lalli wanda shi malam yaro shi ne ya zama limamin juma'an dinya shi ma ya yi da su allah ya shiga gafara to daga baya sai aka fito da wannan makaranta na adult education to sai mu shiga to da mu shiga shi kenan allah ya taimake mu mu gane ko menene a ciki har ma a rika ɗaukan mu in za a yi lokacin da aka yi rijista na abin nan eh, rijista na da sittin da uku to sai aka ce to a nan kwasallo wane ne waɗanne ne suka ɓare a wannan makaranta to har na shiga ciki to inda na samu zama malamin ƙidaya uku to daga baya kuma na dawo yin wannan saboda dan basiran da na samu sai na zama magatakarda inda aka bani gari uku gari uku akwai dai bagadi akwai sardu akwai sambinni hudu ma akwai magada a wannan lokacin ni ne su mai lokacin haraji to ana nan kuma sai aka ce to ai an ga ƙoƙari na da ɗan ilimin fa da ni gaya maka na wannan lokacin sai aka ce to ai lokacin 1977 ne ko da takwan ne da bakwai ne sai aka ce to ba malaman firamare sai a sake ɗauka na na zama wanda kuke ce fofin teacher ne ko eh. sai ne koyar a ɗinya duk da wannan dan ilimin da nake dan abin nan maimakon ku yanzu sai ku ce ku rena shi ma ko ana nan tafiya tana tafiya tana tafiya dai da dan wannan abin da na samu shikenan sai aka sake ɗauka na cewa sai aka zo aka ce to akwai cooperating union na lokacin na zariya lokacin sabon gari to sai aka ɗauko ni ni ne sakataren cooperating daga nan haka dawo so ba da aka samu lokal gamman na so kuma na union eh, sakatare na union to sai aka sake cewa sai tarihin yana da tsawo ka da dauke shi to muna nan muna nan allah ya ji kan sarkin yakin zazzau alhaji ya haya fauti sai makarantar jiji na ɗinya na so ba sai principal wanda ake ce mata musu jaja sai ta ce ta zo gurin sarkin yaƙi cewa nan eh, kai daɗe muna da bayan mutum 'yan pakistan ne amma ba ta jin turanci amma a cikin jama'anka ko za a samu mana wani wanda zai zauna tare da ita a matsayin masinja kinin sai ce zan kawo to sannan ma sai ya ba da sunana ni a lokacin nan ci na gani ni na malamin makaranta kuma daga bayan dawon ce kuma zan yi masanja sai ce a a ilimi ai kogi ne a hankali kana ciki in kana da hali sai ka yi kana ji na ko to ana nan ana nan sai a ce za a jaraba ni ta ji dai sai ta aka jaraba ni da basa bosa yake ko basa bosa yawa sai ya ce to na je na zauna ga firinsifa ga bayas ga bosa sai ya ce to idan firinsifa ta aike ka da takarda kamar za ka je a biyu an baka takarda me ya kamata ka yi sai na ce eh to in na je ni zan ce kwankwamce salamu alaikum ya ce a ya a'a ba wannan ake so ba ai ka je inda ba turan ba hausa ne to wata basira sai ta zo min zuwa sai na ce da zuwa zan yi kwam-kwam-kwam nokin kenan ko to daga zuwa an ce kom eh, yanta to yanta a eh, sai da gibi da firisufa a sai da a suke su mai madam ko kuma a suke sa the principal jiji ya tsaya so ba shi sun me to you with the letter he said that uh, waiting reply sai to ai to tun daga sannan na samu result maki wanda yake ah, ɗari bisa goma ne ko mani ne to daga nan kuma sai a ɗauke ni to na zo ina yi na bar wancan kadda na zo wannan wannan daga ciki ne har ne ritaya kuma daga nan sai na hakimi shine da azo rabe-raben nan sai ya ɗauke ni na zama can kaji inda nake kaji tarihi na kaɗan to a maganin ka lokacin da kuka yi karatun adult education wato mm. karatun yaƙi da jahilci mm. na ko mm. so yaya bambancin yanayin karatun ku ne lokacin da yanzu nan ito eh kaga ni na kai har wajen na da certificate na challenge adult education wanda akwai subject ɗin geography da history da biology da kuma english da hausa tun na samu wannan akwai certificate tana na agu abin da muke so masu kallo su saurara shine yaya bambancin yanayin karatun lokacin ku da yanzu nan ito in ka lura dambu in yawa man shi ba jin mai mu lokacin nan namu ne kaɗan ana neman masu ilimin ne to kuma amma ilimin da to yana da ƙarfi fiye da wannan domin me za ka koya za ka zauna yaran eh, yaran kamar misalin masu ba da tica kenan malamai ko to akwai faratukar ɗin da za su nuna ma yara kuma su tabbatar yara arba'in ne ko nawa ne to za su tabbatar sun iya karatu sun iya rubutu sun kuma gane abin da ake rubuta musu a allo to yanzu a yanzu ba haka ba ne ina da bambanci abin ya yawa za a sa ga mutum ya sa tisha ya sa yara hamsin sittin saba'in yaran nan kuma jakare ne karke su doya haya haya malaman dai sun yi karanci kawai a lokacin da ku kuke baku da yawa a daga an mu karatu kukan ɗauka kuma yanzu nan gashi an ce ilimi ya taɓarɓare to kana ganin ta wani hanya za yi a gyara irin wannan ilimin da ya taɓarɓare to ai gyara na kamar gwamnatin jihar kaduna ta ɗauko gyara wanda yake da yaran da suke ɓoye ba sa son zuwa to wannan kwano a hannun nan to na ga suna zuwa to amma abin da ya kamata a yi wajen ba da abincin shine a tabbatar yaran an koyar da su kafin a ba su abincin a tabbatar an koyar da su kafin a ba su abincin ba sun taru in sun taru yanyan yara sai dai ta caka-caka kawai lokacin abinci ya zo su kwasa yaro bai san a ko b ba jama'a masu kallon mu barkamu da dawa daga wannan rukuni namu na bakonmu. da aka ce bako raba ne gaskiya ne eh, in ka yi shi ya zo to kai mm. kan tafi mm. sai dai mala hasan magaji ina ga bai ban mu ba bai ban mu ba eh. muna nan dai tare da shi <laughs> zai sake dawowa cikin wani shiri namu na gaba insha Allah dan naga hirar nashi mai dimbin yawa ne akwai ilmantarwa cikin mm, gaskiya